بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a darasi na ashirin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ujiya a inda yake a yau ashirin da bakwai ga watan rabi'ul akhir wannan shekara ta alif ɗari hudu da talatin da hudu kuma tara ga watan maris watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya za mu tashi a babi na bakwai a cikin wannan littafin da albarka littafin isiya fasali na bakwai fasalin da yake magana a akan abin da ya shafi farillan sallah a darasin da ya gabata mun yi magana ne a akan abin da ya shafi sharuɗan sallah inda yake ana buƙatar mutum ya cika su kafin ma ya fara sallah to yanzu duk abin da ya shafi hukunci ita karan ta sallah din da abin da ya shafi lokaci da abin da ya shafi kiran sallah da abin da ya shafi da iqama da abin da ya shafi sharuɗan sallah duk an riga an yi bayanin yanzu a fasali na bakwai da fasali na takwas da fasali na tara da fasali na goma da na sha da na sha biyu malam zai zayyano mana abubuwan da suke da alaƙa da الاحكام الشرعيه التكليفيه استوصلنا من هذا الكتاب كل شيء جداد ير بأبنجد سبحانه وتعالى يقول معنى أكو واجبي يمكن إيه أكو أبنجد السنة أقول مستحب أكو مكروه أكو كما الحرام لكي سنة تعالى أقول شد الجيزوى يرزوى شد حتى أقول أقول أكو المباح أبنجد سنة كفرنا مدنر ينزو أكثر bakwai za mu fara magana ne akan abin da ya shafi farallar sallah fasali na takwas abin da ya shafi sunnonin sallah fasali na tara abin da ya shafi mustahaban sallah fasali na goma abin da ya shafi makaruhan sallah abin da ba a so mutum ya yi fasali na goma abin da ya shafi na goma sha biyu abin da yake bata sallah fasali na goma sha daya abin da yake bata sallah su ne waɗannan fasul ɗin da suke gaban mu kaga kenan kai tsaye ya nuna yana da matukar muhimmanci mutum ya tsaya ya sa ido a kansu shi fasali na bakwai da yake kunshe da farillan sallah farillan sallah kamar da muka sha maimaitawa a darasan da suka gabata darasan ashimawi da sauransu malamai sai raba fusul din ne zuwa haka domin ka san hukuncin kowanne abu ɗaya da aka lissafa ciki na ɗaya daga cikin farillan sallah duk abin da aka ce farilla ne a sallah to samun shi fatilas ne in aka rasa shi a cikin wannan sallar to babu wannan sallar dan sallar ta shiga matsala sosai da sosai shi abin da yake farilla daga cikin farillai kabaliya ko ba'adiyya ba ta warkar da shi sabanin abin da yake sunna sunna daga cikin sunnonin sallah shine abin da ke kabaliya ko ba'adiyya take cike sa abin da ya shafi mustahabban sallah shi kuma karfin shi bai kai na a mishi kabaliya ba ko a mishi diya amma su farillan sallah karfin su ya fi karfin a musu kabaliya ko a musu ba'adiyya Allah ta'ala ya mana jagora malam yake cewa faslun fara'idu salati arba'ata ashar qala rahimahullah malam ya littafi iziya yake cewa faslun rabewa raba wannan maganar da za mu shiga yanzu da maganar da ya kare magana a kanta abin da ya shafi sharuɗan sallah kenan malaki fara'idu sala abubuwan da suke farallai a sallah ta ashar abubuwa ne da suke goma sha hudu waɗannan al'amurra goma sha hudu kowanne ɗaya daga cikin su farilla ne a cikin sallah in aka rasa shi to an rasa sallah amma a wasu wuraren zai ga an ce goma sha biyar wasu wuraren kuma ce goma sha hudu idan aka ce goma sha hudu an cire dokolin wakati. idan aka ce goma sha biyar an sanya dokolin wakati. kar kuma zaman yi da kullum lokaci a cikin shirin sala cewar sharaɗi ne kafin mutum ya yi sallah sallah ta zama sallah karɓaɓɓiya sai idan lokacin ta ya shiga sai da idan ya yi ta lokacin ta bai ba ba shi da sallah kun lura da ke kun yi aka ambace su cikin shirin sala kenan ba sai an maimaita yanzu cikin farallan sallah ba su ga farallan sallah suna da alaƙa da sallah ne da mutum ya shiga kai ke qala rahimahullah fara'id as-salati fara'id jam'i na fariḍah nace alfaribatu shine farilla guda aka الفرائض شين أبو abubuwan da suke farillai farillan sallah farillai ne قال رحمه الله الأولى تكبيرة الإشران لكل مسلم ولفظها الله أكبر من غير إشباع الباء ولا يجزئ غيرها إن كان يحسن العربي إن كان يحسن العربية أما من لا يحسنها فقيل يدخل بالنية دون الأجنية وقيل يدخل باللغة قال رحمه الله الأولى farilla ta farko daga cikin farillai goma sha hudu da cikin farilla sallah da muke karanta a wannan littafi mai albarka littafin infiya malam ce takbiratul ihram farilla ta farko ita ce kabbarar harama li kulli musallin ga duk wanda yake yake masallaci wajibin shi ne yayi kabbara wacce ake kira kabbara haram ita ce kabbara ta farko ana kiran da takbiratul ihram domin kabbara ce da za ta shigar da mutum cikin hurumin sallah kamar yadda ka san makka tana da hurumi madina tana da hurumi hajji yana da hurumi azumi yana da hurumi hakan nan sallah ita ma tana da hurumi tana da abin da mutum ya shige ta to ya shiga cikin hurumin sallah bi halatta ayi kaza bi halatta ayi kaza Kullar da ke guda yi kiranta da takbiratul ihram kab ita ce kabbara harama li kulli musallin da duk wanda yake masallaci wance ka duk wanda yake masallaci shine kenan wani baya dauke ma wani ita ce li kulli da kowanne ɗaya daga cikin masallata kenan wajibi ce akan liman ɗaya wajibi ce akan mamu biyu wajibi ce akan masubuki uku wajibi ce akan wanda yake sallashi shi kadai hudu wajibi ce akan mace wajibi ce akan namiji shine ma'anar ne kulli musallin ga duk wanda yake sallah dan liman yayi ta kadalika al-ihram ba ta dauke mu mamu dan mutum yana liman mamu sun yi ta kadalika ihram ba ta dauke mu liman kowanne masallaci wajibi ne ya zo da wannan kabbara ita ce annabi yake cewa wa binna wa tahrimuha at-takbir abin da ke shigar da mutum cikin haramun sallah shine a takbir ya ce Allahu akbar wanda yake kuma ita take haramta mashi abubuwan da suke halal an ga shan ruwa halas ne shan abinci halas ne yin zance halas ne amma da zarar mutum ya kabbara harama da zarar wadannan abubuwa kuma sun haramta a gare shi da لو كل كل مسلم بقوة المصلات قال رحمه الله ولفظها لفظ يتكبر haramar. da aka ce takbiratul ihram lafazin ta shine Allahu akbar Allahu kaga baka baka baka ƙara alhamza ba kafin ismul jalala baka ce Allah baka mai da muke a kiran sallah cewar ba a yin haka kuma ta ce akbar baka madda na ba'un ba baka ce akabar ba nan ka ce akabar kabara ka ba kai ba sai malai ce wa lafzuha lafzinta Allahu akbar من غير إشباع الباء باتارد كاقوصد دا حرف باء تنبا وانت كاقوصد شيني كاسم يامشي مدى كتشي بار انت لا تعرف كي كبار أبن لا يجب أن تعرف شيني كتشي الله أكبر شيني أبن لا يجب أن يقول الله فرقون الله أكبر ما لم يزك شيني لا شرقا شرق إيشي نفرقو شيني زمان أيش أسلي تكبيرت الإحرام فينا شرق إنت نفرقو زمان متنى أيش أسلي shar'anta na biyu mutum ya zama ya yi ta lokacin da ya fuskanci alƙibla kun da ke ko shar'anta na uku ya zama ya yi ta kuma yadda aka faɗe ta yadda aka ce lafazin da shine Allahu akbar to ya zama ya faɗa haka kada ya ce Allahu akbar yanzu Allah ne mai girma a gaba yi ba kwata kwata a ko kuma Allahu akbar duk wannan bai zan ya karya ɗaya daga cikin sharɗan kabbar waɗannan su ne abin da malamai suka faɗa kuma idan ba kuma ba idan muka muka muka dubi waɗannan sharuɗa na farko shine a yi ta a tsaye kiran mutum ya yi ta a sofe fa kaga bai same ta ba kenan malam ce kuma a yi ta da gaske sharuɗa shine a yi ta ana fuskantar alƙibla in mutum ya abin da ya sa za ka fahimci wannan mutumin da ya shigo masallaci yana shigowa masallaci abin da ke gaban shi ne sai ya fuskanci alƙibla a hausa kenan ko sannan sai ya kabbara amma wani yana shigowa masallaci sai ya kabbara sai kuma ya karkata ya biya masallaci ya shiga sabo yana akwai matsala irin wannan hali ka rasa raka eh, ya fi maka sauki Allah ta'ala ya sauke a kan mutum ya shigo masallaci ya yi kabbara ba tare da ya fuskanci alƙibla ba ya yi kabbara ba tare da ya yi tasiri ba in ba manta mutumin da ya shigo cikin masallaci tuntun tuntun sai ya kabbara da ya kabbara da aka ida sai ya miƙe ya shiga cikin sauri da aka ida da sallar manzo Allah ya ce mace ya ce karka saki domin yayi abin da yake ba a buƙatar shi a cikin sallah kuma duk abubuwan da suke janyo waɗannan shine mutum yana ji ana kiran sallah ba zai yi ƙwara ya tafi ba yana ji sai ya ji an fara ya kama, ita kuma ya kama ita ce sanar da wanda ke cikin masallaci an fara sallah idan ga ba a daga murya akan ta kamar da ake daga murya a lokacin kira sallah sai ga mutum ya a lokacin ne ya tawo titi wani ma a lokacin ne zai dauki buta ya fara alwala ko kuma ya ce ba ya son wata raka'a ta kuce mishi Allah ta'ala ya tsare to wannan shine abin da ake bukata ya zama na mutum ya yi ta a tsaye ya fuskanci alƙibla kenan mutum ya tsaye ya fuskanci alƙibla haka ya ɗaga ya yatsunsa gaba ɗaya su kallaki sama kun lura da ke ko sannan sai ya ce Allahu akbar ne abin da ake bukata daga hannun rabu laidin za mu zo mu shi yana cikin mustahadan sallah amma za abin da ake yi da kabiratul ihram shi ne Allahu akbar din da ya fara to kuma abin da malamai suke fara idan ya zo ya samu liman yayin rukudi kaga yana da kabar da nuna biyu kabbara ta farko ita ce takbiratul ihram kabbara ta biyu ita ce kabbarar zuwa ruku'i suka ce to lalle ilalla ana buƙatar a dan samu dan dan takaitaccen shuru ko ya yake da zai bambance su ma'ana idan ka ce Allahu akbar ka samu wasu ɗan sakonni kaɗan sannan kuma sai ke Allahu akbar zuwa ruku'i wannan shine abin da ake buƙata kenan lalle ilalla abin da ake so shine riga malam masallaci ya zama na duk lokacin da liman zai zo ka riga ka dade a masallaci shine abin da ake bukata qala rahimahullah wa la yujzi ghayruha wannan lafazin na kabbara wanda yake shine Allahu akbar wani lafazin da ba shi ba baya wadatar da shi kenan ba za ka ce ar-rahmanu akbar ba ba za ka ce al-kabir ba kuma al ba za ce Allahu ba ko Allahu wannan ba in ka yi kuma ba ta yi ba don ba ka yi yadda aka ce ka yi ba ƙa'ida ita ce a samu almuta ba sai ka yi yadda aka ce ka yi sannan abin naka ya zama na ka yi shi daidai idan ba ka yi yadda aka ce ka yi ba ko ka yi bai yi ba isa malam ya nasar da cewa wala yujzi ghayruha ba zai wadatar da mutum ya yi wani lafazin da ba ita ba in kana yusrul arabiya in ya kasance yana kyautata yaren larabci kenan duk iya larabcin shi duk sanin shi da sunayen Allah da sifofinsa duk ba zai wadatar ba sai yayi lafazin da aka sa shi yayi shine lafazin Allahu akbar amma man la yuhsinuha amma wanda baya iya fadanta da larabci lafazin Allahu akbar ba zai iya fada da larabci ba to anan malamai sun kare mu juna sani fa qila yadkhulu bil niyyati dun al ajniyya malamai suka ce zai shiga da niyya ne ba tare da yayi da azamanci ba ba tare da yayi da yaransa ba kenan tunda ya yi niyyar shiga sallar a zuciya kenan ba sai inda ba zai yi Allahu akbar ba shin zai ce Allah mai girma ne abin da malamai suke magana kuna ji da ke ku idan ya ce Allah mai girma ya yi da ni azamanci yi da yaransa ne zai faɗi wannan ko kuma a'a zai bar shi ne a ƙudurinsa na zuci na niyyar da yayi ne maganganun guda biyu kenan wannan magana ta farko ita ce zai shiga sallar da niyya ba tare da ya yi kabbarar harama da yaransa ba wannan kuma shine abin da yake shi ya fi shahara a cikin sabanin da suka da malamai suka yi wakil wasu malaman kuma suka ce da kullu bilin ratihi zai shiga sallar ne da yaransa sai a fassara mashi lafazin Allahu akbar din da yaransa sai fara kuma wani abu da ta zai kana fassara mai kwarar ka faɗa mashi ita don wahalar da za ka ɗauka na ya iya Allahu akbar zai zama da sauƙi a kan ka dinga ƙoƙarin fassara mashi da yaransa misali idan ya ɗauki minti biyu ne kafin ya iya Allahu akbar to inda yaran shi ne da kyar inda zai fi minti biyu da rabi zuwa minti uku ba don za ka yi ta ƙoƙarin samo kalmar da za ta yi daidai da wannan don fassara za ta yi ba alaƙa za ta yi ba masu Allah salamatu lafiya waɗannan al'amura suna faruwa ne ga wanda yake ya shiga musulunci yanzu ga rana tana dab da fatuwa ya zai amma mutumin da yake yana in je mutumin kwarai da izinin Allah ta'ala yana musulmi ta ai waɗannan abubuwa ba a magana kuma da yaran su insha Allah wannan ita ce farilla ɗaya daga cikin farillan sallah qala rahimahullah as-saniyatu an-niyya bi an yaqsid bi qalbihi dukhula fi as-salati al-mu'ayyana ويكون قصده مقارنا للفظ التكبير ولا يلزمه التعرض في نيته لعدد الركعات قال رحمه الله الثانية فرلا تبير لسكين فرلا صلى النية إتشي النية شق لسائر العمل بها الصلاة والفساد للعمل نية بكرمة إبادة بكرمة العمل بكي إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى to kuma ce aniya shine kuduri mutum ya kuduri tare da zartawa tare da fara kai niyya kai himmatu aikata abu sai ka fara shi ya kira da niyya tare da azuma kenan shine bi an yaqsida bi qalbihi shine masallaci ya kudirce a zuciyarsa yayi nufi a zuciyarsa kuna shi da kyau ya nufi mai ad-dukhula fi salati al-mu'ayyana yayi nufin shiga sallar wacce take ya kudirce yinta sallar azhar ita ce kudu zai sallar azhar la'azar magariba bai sha a sharon wa yakunu qasduhu sai zamana kudirin nashi zai kasance ne muqarinan tare da tafiya daidai wa daida da lafzin takbir da lafazin kabba a lokacin da zuciyar shi take ta hararo sallar da zai yi daidai lokacin kuma sai ce Allahu akbar kuna ji da ke shi ake yi da halarto da zuciya a halar da zuciyar ya san a daidai lokacin da ya ɗaga hannunsa da ya a zuciyar shi ta halaro sallar da zai wala yalzamu ba a kora mushi ba kwata kwata a ta'arrudu fi niyyatihi li adadi rak'at a wurin niyyar ya kujiro da adadin rak'o'in da zai a wannan baya cikin musulunci sallah azhar mai rak'o'i hudu a bayan liman wani a uzbillah kaga duk wannan baya cikin wanda idan muka tsaya sosai muka nufi batun ma a faɗe ta da baki Allahumma inni na laifin a da'a salatu buri iki iktisada da imani kwata kwata ma babu shi ko malam ya faɗe shi malam bai faɗe shi ba ɗaya kenan malam a lafufin da ya yi amfani da su ya goyi bayan haka ko ya yi rabbi a haka ya yi raji a haka tun da cewa yi eh, an yi yake bi an yi da bi kalbi sai nuna mana inda muhallin niyya ɗin yake shi ne zuciya ya yi kulli a muke zai shiga sallah iri kaza sallah wasu take kaza kuma a daidai waya kuna qasduhu nufata ta yi ta kasance muqarinan daidai wa daidai da lafzin takbir takbir da lafzin kaba sai da ba zai iya yiwa ba ya hurta niyya kuma ya zama na daidai wa daidai da kaba idan ya ce Allah mai nuna yake ara salatu zuri farkon ikitida da imani Allahu akbar ya raba ko bai raba ya raba niyyar daban kabbara daban to amma a lokacin da zuciyar ta halarto da niyyar da sallar da zai yi sai ba ya ce Allahu akbar lokaci guda shikenan mun gano wannan da kyau to kenan na biyu sai mai sharhin wannan kalmar abba abdulsami kenan sharhin iziya yake cewa wa annal aula abin da yafi yake daidai adamin nukuki bima qasadahu ne mutum kada ya hurta abin da ya kudurce a zuciya kaga yanzu mai shari'a ya fito da cewar ma ba a lafazin niyyar kwata-kwata wallafzu wallafzu wasu shi abin da ya tafi lafazi abu ne mai yalwar da kai fa in khalaf wallafu ne ne ya tafi idan lafazin da ya faɗa ya saba ma sa niyyarsa ta mu'tabarul niyya abin ba da ake la'akari da shi shi ne niyya misali da ya zo zai yi sallar la'asar da ya tashi ya shigo masallaci ya alwala ya baro shagon shi ko ofis ɗinsa duk inda ya taho ya kai sallar la'asar ne amma da ya zo da ya ɗaga hannun da ya fara tashi lafazawa zai ce Allah mai nina yato a ran salatu zuri faraga ya gida bil imami ya ce Allahu akbar wanda ga amfani da shi na zuciya na zuciya niyyar la'asar ita ce zai amfani da ita ba abin da ya burka da baki ba don ba shi ne ke da amfani ba saboda haka abin da yake daidai ne ba a hurta niyya kuma shine abin da malamai suka faɗa ko kafin mu zo nan mun faɗa a lokacin da muke alwala malam yake cewa wa niyya mahalluha alqalb da kuma kullu niyya wurin da ake yin shine a zuciya amma abin mamaki sai ga mutane suna cewa to yanzu kenan mutum zai ibada ba tare da yayin niyya ba wani ruwan ga ba tare da ya hurta niyya ba kuma abin mamaki sai su jingina wannan wai mazhaban malikiya ce alhalin ba shi da alaka da mazhaban malikiya ta ka ko ta nesa قال رحمه الله الثالثة قراءة الفاتحة على الإمام والفز بذال المعجمة بذال المعجمة أي المنفرد قال رحمه الله الثالثة فرلا توفو قراءة الفاتحة على الإمام قراءة الفاتحة غوان بيت الإمام بيت الإمام والفز ذكرات الفاتحة غوان بيت الشيشي كأي shine ma'anar alfaz bi zalim mu'jama da zalim mai ugu shine ma'anar bi wal dan ka ga sai da dubin ya zama wal fajji da zalim kenan kun gane ko yi ce al bi zalim mu'jama da zalim mai ugu shine mu'jama in yake mu'mala shine mara ugu mai ake da alfaz shine ai al munfari shine wanda yake sallah shi shi kadai kenan wanda yake sallah shi shi kadai mace ko namiji yana ji da ke ko da wanda yake shi ne liman mutum ne kenan biyu waɗannan karatun fatiha a gare su wajibi ne yanzu ya rage mana mamu mamu karatun fatiha a kansa ba wajibi ne kuma da muna magana ne akan abin da ya shafi wajibabban sallah domin karatun liman ya ɗauke ma karatun mamu قال رحمه الله الرابعة القيام للإشرام ولقراءة الفاتحة قال الرابعة فرلا تهدو القيام للإشرام tsayuwa tsaye domin ai kabbara harama mun yi magana ta ɗazu kun lura da ke ko wal kuma a tsaya don a karanta fatiha kenan wa qiyamul laha kenan da kuma karatun fatiha ita ma wa domin da kuma yin da tsayawa domin ta kuma idan mutum ya karatu fatiha a sauni ko ya ta ihram a sauni haka kawai babu titi babu sarada a sallar duka farilla wannan bai ba kun ji jumla da nasara babu titi babu sarada babu wani dalili kenan idan akwai dalili zai yi kenan ma'ana ba shi da lafiya ba zai iya tsayuwa ba hadisi ne a zaune zai iya yin sallar sai ka bar haramar a sauni ya karatun fatiyar a sauni wannan sallar shi ba amma ana magana ne ta a sallar suke farilla amma a sallar nafila ya halatta mutum ya yi sallar nafila a sauni sai dai yana da rabin ladaman da ita a tsaye ana ba ta mafi cewa da ke ko sai dai idan limamin da yake bi sallar nafila don a tsaye yake sallah to anan ba shi da zaɓi shi ma zai sallar ne a tsaye liman ne yake tarawih wanda ake yanta cikin jami'i sallan na tana ce dai ake yanta cikin jami'i kana bin liman to bin liman ya tsaye za ka yi amma idan sallan na bila ce kake yanta kai kai kadai to ka samu ka yi ta a zaune ka samu ka yi ta a tsaye قال رحمه الله الخامسة فرلا تجور الركوع وأكمله أن ينحني بحيث يستوي بحيث يشتري ظهره وعنقه وينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه ولا ينكس رأسه بل يكون ظهره مستويا ما نقول دينا ما له قال رحمه الله الخامسة ولا تجر الركوع شين الركوع واركعوا مع الراكعين الركوع شين الركوع وأكمله mafi cikar rukuwan da ake so ka yi an yanhaniya shine matsalaci ya sunkiya wani ji da ke ko Bai haifi ta yadda ya sauyi ba'aruhu gadon bayansa zai yi daidai da wa'ulu kuhu da wuyansa gadon bayansa da wuyansa zai daidai amma idan ya zama ne ya yi doron zabu gadon bayan shi ya yi doro kan shi ya yi ƙasa kaga bai su zama illa shi da kenan ba zama zai isa. da yawa kuma za ga wani yana sallah sai sun kuya kan shi ƙasa ina ba ta mafi yanke wani da ke ƙara rahimu wala wa yan shi ba rukubatehi sai ya buɗe ya abin nan ya sanya goyonsa sosai da sosai ya buɗe su wa ya ba a kafai ya ɗora tafuka hannayensa biyu alaihi ma akan goyonsa kaga ba wani dora hannayensa akan cinyarsa ba wai jakin rajulu min faqaihi na mutum namiji zai buɗa murfaƙensa hannayensa hammata shi kenan zai buɗa su haka an jambayi daga barin jikinsa kamar kenan ma ya nuna kamar mace ba za ta buɗa ba kenan mutane ne ta cewar galibi masail da mata da maza daidai wa daidai in ba an samu dalili da ya ware mata ko ya ware maza ba a kan wadansu al'amura wala yumkitu ra'sahu mana yake cewa ba zai tunkuyar da kansa ba bal yake yadda zai yi ya kunu zaharuhu gadon bayansa zai kasance ne mustawiyan a daidai shi yake bukata wa zai kasance mana tun da wannan jikiyoyin yake kun gada mana yake cewa abinda mana yake cewa shi ne ba dai mutum yana da ba eh sai ce in zai rufuɗi kafarsa na farko ya buɗa ina fi haka idan ya haka sai ya ɗauki ya ɗauka guda biyu sai ya ɗora a kan nan wannan nan sannan sai ya buɗa haka da rike gani ya yi kuwa ya kafa kuwa ya kama kamar haka kuna jira da teku wannan shi ne cikin rukunin da ake so masallaci kuma ya buɗe hannayensa haka wanda shi ne abin da ake buƙatar cikar rukuni ke nan ta masallaci da ake buƙatar subhanahu wa ta'ala ya bada muwafaka to kenan wannan yana nuna mana zai iya yiwuwa kenan mutane su yi sallah wannan bambance-bambancen ya zama na ya bambanta juna wurin lada eh kayan ruku'in yayi sai dai bai kai na wani ba kun gane wannan da kyau ko sallallahu alaihi wasallam قال رحمه الله السادس السجود وصفته أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض والركبتين والركبتين وأصابع القدمين قال رحمه الله السادس فرلا تشد السجود إذا تسجد وصفته سفر إذا كنت an yi makina shi ne mutum ya tabbatar da goshinsa shi ne zabha ya tabbatar da goshinsa kuma gina ce ko ya samu ya samu ya yi gina shi akan jibin hularsa kamar da makaranta a shimawi ya samu kuma ya ɗaga haka amma ya ɗaga haka shi ya fi amma idan ya yi a jibin hularsa ko a jibin rawaninsa duk sallar shi ta yi in mutum ta ya tabbatar da goshinsa mai kenan wa anfahu da hancinsa mai kenan min al-ardi ya zama da sun kai kasa amma ko ba wai an ce tabbatar da dinga gurgurzawa ba wala ya tabbatar da goshinsa da hancinsa ya taba kasa masa murare guda biyu wa rukubatai hakan nan kuma ya tabbatar da gwiwoyinsa gwiwoyinsa guda biyu kowace ita ma ta kai kasa masa mana kenan ta ce abu na farko goshi abu na biyu hanci abu na uku gwiwa ta dama abu na hudu gwiwa ta hagu wa a shaji alƙadamai sannan kuma ya tabbatar da ya yatsun ƙafa mai kenan eh shirya kenan sannan kuma ya tabbatar da hannayensa tafuka hannayensa ya rungumi ƙasa da su mai kenan takwas kenan kullum da ko kuma kuma ta shi ne hadisi umirtu an asjuda an umarta ne su zara akan gafai guda bakwai sai malamin ya hada goshi da hanci a matsayin abu guda kenan idan mutum yana so ya yi sujjada irin wacce ake so yi shine ya tabbatar da waɗannan kowanne su ya kai ƙasa misali ya kasance ya yi haka ba ana sujjada kenan ba muna sujjada haka ga gwiwa abin da kadamai a swabi da kadamai ga kuma gwiwoyi guda ga kuma hannaye guda sai mutum ya tabbatar da sun yi haka wannan shi ne abin da ake bukata ba Allah gari ko mutum ya tsada da ya haka ko ya yi shuka kullum da ke tabbatar da hannayensa sai sai an haka to amma abin ban da kai sai ga mutum kato da shi ko yana sallah haka wannan ne ya haka akwai da kyau ne wanda da yana sallah haka ya shukar kafafuwan kada shukar kafafuwan da ya haka bai tabbatar da digadigai da abin da ake bukata shi ne digadigai da ya haka kuma hannayen su zama kai tukuli waɗannan hannayen ya zama saiti ko ne yake haka sai ya zama ya sa haka ko ya sa haka sannan kuma kada ya shimfiɗa zira'ai haka waɗanda kada ya shimfiɗa su haka Kuna shi ne ke ko ba a shimfiɗa su haka a'a buɗa su ake yi haka ake yi tabbatar da ya yi haka ba kuma haka ake yi ba wannan gama da ya ce haka kullum wani ke ko ولك عبدنا أي مدينة تنفتح كل اللي مدينة يتبقى ولا حتى ولا حتى ولا حتى ولا حتى بقى كل المسألة تحكير قال تعالى يصوت قال تعالى يصوت yawwa wuri takwas kenan da goshi da hanci a yi dalla-dalla kenan da goshi ɗaya kenan da hanci biyu kenan da hannun dama uku kenan da hannun hagu uku ina nufin tafin hannu duk kenan ku da gwiwa dama biyar da gwiwar hagu shida da yatsun kafa na dama bakwai da yatsun kafa ɗaya shi su ma abban kare su kallaci alkibala kamar yadda muka yi wannan shi ake bukata daga tabbatar a sallaka waɗannan su yi kana mace kina mace ko kana namiji kuna jin da ke ko wannan kuma shi ne gashi a fili dalla dalla mai ijiya haka ya fayyace balle a ce wani karatu ne daga wani wani wuri an kawo eh. yadda ne ma ɗin na haka ba ke بعدين أي بعدين أي مدرك فأتينا قال رحمه الله السابعة والثامنة الرفع من الركوع والسجود فإن تركه وجبت الإعادة قال رحمه الله السابعة فرلا تبقي والثامنة فرلا تتقف ما نهى من السجود الرفع من الركوع tasowa daga ruku'i wa sujudi da kuma tasowa daga sujada kenan farilla ta bakwai arrafu min ruku'i tasowa a miƙe daga ruku'i farilla ta takwas arrafu min sujudi tasowa daga sujada kenan idan masallaci ya yi ruku'i ya gama sai ya tasowa tsaya a cikin wannan shi da ke ko sai ya tsaya a cikin kafin ya wuce zuwa sujada amma idan ya yi yanke farce da ya rufu'i da ya wuce zuwa sujjada ka san ya ya an rasa farar lafuta to wannan kuma ya malam zai faɗi hukuncin sallarsa hakan nan ita ma su jira idan mutum ya sai ya taso ya zauna wana shi da ke ko bayan ya taso ya zauna sai kuma ya sake komawa ba ya kasance ciya ka kuku ba dan rasu sallama ya faɗi wannan wai suke sallar munafikai daman ba zai yi ta ba sai lokacin sallah ba saura kaɗan saura kaɗan lokacin sallah ya fita haka zai zo a guje ta kalfata da yi alwalar haka nan kuma zai zo ya yi yayi sujjadar kaza haka dai zai ga yana wala yasuna salata illa hum sala. wala yasuna illa hum karihun Allah ta'ala ya so qala minhu la fa in tarakahu idan ya bar tasowa daga ruku'i ma'ana da yin ruku'i sai ya huce ko kuma ya bar tasowa daga sujjada farko kawai yana kawai dan cire da shi ne ya mai da shi kawai wajibatul i'ada ya zama wajibi sai ya saki sallar nan domin ya rasa ya bar farilla ya zama wajibi sai ya saki Allah ta'ala ya tsoro wannan al'amura sallah ce akwai ina so mu fahimci akwai qabulul thawab an karɓa sallar tayi kuma an ba shi lada sallar da wannan ko akwai abin da ya kira abunin ijiza an karɓa ne na kayi kawai sallar ta shi kenan babu wani dogon abin a ciki ya sauke farillar da take a kan shi amma wani lada babu shi kamar mutumin da ya je wurin boka boka ya faɗa mashi abin da ya faɗa mashi sai bai gazgata bokan ba yace kai wannan share ku fa'i to wannan ba za ka karɓa sallar shi ba ta kwana arba'in yana ji da ko sallar shi ta kwana arba'in ba za a karɓe ta ba kuma dole ku ya yi to wannan ke ce kabo za an yi ta ne ya yi ta a matsayin ya sauke wajibi kawai bayan kwana arba'in ba za a ce sai ya maimaita waɗannan na kwana arba'in ɗin ba amma da ma kuma idan gobe ya faɗa mishi yake ya yarda ya gamsu ta ga wannan sai ya sake sabon musulunci ne gaba daya Allah ta ala ya to kenan mutane za su yi sallah ya zama na bambance bambance da ke tsakanin na lada bambanci ne ya fi tazarar sama da ƙasa qala rahimahullah at-tasi'atu farilla ta tara ta للسلام قدر ما يعتدل فيه ويسلم yin zama domin a yi سلامه aljulusu zama lissalami domin a sallama kadara ma ya atadilu fihi gwargwadon yadda shi mai zaman yadda ya baitu a cikin zama gwargwadon yadda shi masallacin yadda ya baitu a cikin zaman zai sallimu kuma isallama gwargwadon wannan zaman shine gwargwadon zaman da yake na wajibi abin da ya a kan haka to bai zama wajibi ba ma'ana wa ma za da ala zalika ila akhir tashahhudi sunna zaman da ya karu zuwa ƙarshen mutum ya kammala tahiyya wannan zaman sunna ne wal julusu bi qadri du'a'i mandub shi kuma zaman da ya karu daga ƙarshen tahiyya zuwa mu'addu'o'i da mutum zai kafin ya sallama wannan zaman shi kuma mustahabbi ne wal julusu ba'da salamin al-imam makruh kuma mutum ya zauna ya ci gaba da tahiyya ya ci gaba da addu'a bayan liman ya yi sallama wannan makaruhi da zarar liman ya yi sallama da zarar ka sallai amma sai ga wani ban liman har ya taso daga sujada har liman ya yi kokarin komawa wata sujada wai shi yana can a sujada yana addu'a ko yana wani abubuwa duk ba a kashi wannan ba shi liman yake bi ba liman ne yake binsa ba idan liman ya yi sai ya yi in liman bai ya tsaya sai ya tsaya haka ake magana da zarar liman ya taso ko ba gama ko ba gama ba ya riga ya gama maka kawai za ka taso قال رحمه الله العاشرة تسليمة التحليل وهي السلام عليكم ولا يجزء غيرها وليس على الإمام والفضل غيرها وأما المأموم فيسلمها عن يمينه ثم يسلم قبالة وجهه يقصد بها الرد على الإمام ثم يسلم على يساره إن كان عليه أحد يقصد بها الرد عليه والأفضل في تسليمة الرد أن تكون بلفظ تسليمة التحليل ولا يشترط أن ينوي بسلامته الخروج من الصلاة على أحد القولين المشهورين ومقابله لا بد من ذلك وعليه يقصد الإمام بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة والمقتدين به ويقصد الفضل السلام على الملائكة قال رحمه الله العاشرة فرلا تترى فرلا تجوما بارك الله فيكم لقد cikin الله sallah تسليمة tahlim sallama ta fita معناه sallama da za ta halatta maka abubuwan da suka zama haram a mun yi magana lokacin da ka ce Allahu akbar kabbara ta farko ita ce wajibi lokacin da ke wannan abubuwa da yawa da za su ta halatta zama haram kamar magana kamar abin nan sha kamar ci duk halafi amma da ka ce Allahu akbar duk waɗannan al'amura an dakatar da su to yanzu sallama ta farko ita ce taslimatu tahlil sallama ta halatarwa ma'ana sallama ta fita daga sallah sallama ta fita daga sallah ma'ana sallama ta farko wannan sallamar wajibi ce sallama ta biyu ta uku wannan ba wajibi ba ce qala rahimahullah wa hiya ita ce assalamu alaikum ka ce assalamu alaikum wannan jina da ke ku ku lura da jumlar assalamu alaikum kenan kamar da mai ashmawi ya faɗa ya ce bil alf wal lam mutum ya sa alf wal lam ya ce assalamu alaikum ba salamun alaikum ba a gaisuwa ta yau da kullum za a gari mutum ka ce assalamu alaikum za ka ce salamun alaikum duk a gaisuwa amma ta fita daga sallah za ka ce assalamu alaikum ne ɗaya kenan na biyu mu ji lafazin sosai da sosai assalamu alaikum kuskure mai karara ka ce assalamu alaikum kuna ji da ke ko kun ji ya kara mata assalamu alaikum yanzu amincin ne a gare ku haka fa limamin ya faɗa sannan kuma ya ji zai ce kuma su karanta kaza su karanta kaza su karanta kuna ji da ke ko wanda yana da hatsarin gaske bai halatta ya ce assalamu alaikum ba ba shi kuma malin ya faɗa ba dan da assalamu alaikum ne da mun ga harafin madda irin wanda aka rubuta Allahu ahina lakum a'mal Allah tafsirun kun ga kun ga wannan da ke ku to ma zai ce assalamu alaikum karkata in ka ga mutum ya gari ki eh, in bai ja ba kuma to da gari ki قال رحمه الله ولا يجزئ غيرها ومن لك وزن دبا اتبا بايا ولا توا كرامة بدأت شيء عيات وصلنا وقموا بكتة يا شيء سبحان الله العظيم شو كنا وقموا شيء الله أكبر شو كنا والحمد لله وصدق الله العظيم جدا وصدق رسول الله الكريم دوانا منه sai dai ce assalamu alaikum wannan kenan sannan na biyu wannan lafazin akwai tsari a kan shi ko babu assalamu alaikum za ku iya cewa assalamu alaikum wa rahmatullah hadisi ya tabbata daga wa'il ibn hujr shi wa'il ibn hujr cewa in sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wa sallama na yi sallah tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ji abin da ya faɗa kenan manzo Allah yana domin shi kuma yana mamu kenan yace fa kana yusallimu an yi yaminihi sai Allah sallama ya kasance yana yin sallama ne a damansa sai ya juye damansa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa an shimalihi sannan sai ya juya hagunsa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in ji ابن حجر رواه أبو داود ولا حديث الإمام أبو داود عن يريته بإسناد صحيح بإسناد ليس كارو أنا أبو مغان كشاء بلوغ المرانكو حديث الذي يريده لثلاثين وكما كما كما كما أنا بعد ممكن يكون عندك كنا أقول يا مر أقارا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رحمه الله وليس على الامام bai zama wajibi a kan liman ba wal fadli da wanda yake shi kadai ha wacce ba wannan ba da aka ambata mun faɗi cewar akwai halaccin a ƙara ya halatta ka ƙara ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan lafazin wanda ya sallah ne a bayan manzon Allah ya roƙe shi shi manzon Allah shine limamin su kuma ba su ɗaya ba su biyu ba su kuma su ne mamansa kaga دعوا كل قول عند قول محمد كنا فما آمنوا بدينه كما الغامري ودعك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرحه وأما المأموم أما المأموم فيسلمها أن يمينه يا سامو ويسلم أدام بشي كنا sai mu yanci liman da mai sallah shi kadai sallama ɗaiɗai za su liman zai sallama ne shi kadai sallama ɗaya zai ce assalamu alaikum haka nan wanda yake sallama shi kadai sallama ɗaya zai yi wanda yake salla shi kadai sallama ɗaya zai yi ce assalamu alaikum kuma da malam ya ambata amma kuma mun kawo hadisi wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya rawaito hadisin yana cikin wanda suke salla bayan manzon Allah ne da wani yana zuwa ne an yi da sallar aka ba shi labari ba wa amal ma'mumu amma mamu fa yusallimu wa wannan sallamar an yaminihi a damansa sallama nawa kenan sama mu ta daya sai ce assalamu alaikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh thumma yusallimu sannan sai ya sallama qubalata wajhi ya fuskanci gabansa ya qsudu biha radda ala imam yana nufin mai waje liman sallama da ida su tunda liman da zai ce assalamu alaikum ko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to kai ma mamun sai ka juya da maka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sallama ka da ka fita sallah kenan da ita yanzu sai ka maiwa da liman sallama da ida su sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ne kenan bi kenan thumma yusallimu ala ya yasarihi sannan shi ma mu zai sallama a hagunsa sallama ta ne kenan ta uku yace assalamu alaikum wa rahmatullah amma na hagu in kana alai ahadu in ya kasance akwai wani mutum guda a dama a hagun kenan tun da in akwai mutum guda a ka kenan da maka zai ma sallama lokacin da yiwu dama yanzu sallama da za ka yi za ka yi ne sallama da yi ma ka suke ya kasu da bin harar da alin suke yana nufin mai da sallama da yi ɗaru qala rahimullah wal afdalu abin da ya fi taslimatir rad a wajen yin sallaman nan da zaka mai wa da liman da sallama da za ka mayamma da ɗan uwanka mamu da ida hu an ta kuna da lafzi ta maka ta hali ta kasance daidai wa daidai da lafazin sallama da kai na farko sallamar fita daga sallah kenan ولا يشترط بأشد أنت با أن ينوي lokacin da zai yi sallama sai ya kudurta niyyar fato zai yi التنمية nan ne don أني fitar da sallah kun gane wannan da ke ko ba ta wannan ba kawai inda ke sallama shi kenan ta gama ala ahadul qawlayn mashhurain a ɗaya daga cikin maganganu wanda suke masu maganganu biyu masu ƙwarin da suke mashhurai kenan ɗaya maganar an shar'anta ɗaya kuma ba shar'anta ba wa muqabiluhu abin da zai zama zai fuskanci wannan magana labudda min zalik shine cewar ba makawa sai ka yi niyyar fita daga sallah lokacin da kake yin sallama amma da yawa wani lokacin mutum zai ji cewar kawai sallama yake yi sai da ya sallama ne ma sai san cewar ya gama sallah ya ga kenan ya yi sallama ba tare da niyyar fita daga sallah kake ba amma ma yake akwai magana wasu sakiya da niyyar ko ladan su suke rage Allah ta'ala sai قال رحمه الله وعليه يقصد الإمام بسلامة القرون من الصلاة وأكون wannan magana ta biyu. wace ike ita ma magana ce mashhuriya mai karfi wa alayhi akan wannan ya kasu da imam liman zai kudurta ne a zuciyarsa da salamihi da sallama nan da yi al-khuruj min as-salah tare da sallah wa salama ala al-mala'ika kuma da yin sallama ga mala'iku wal muqtadina bihi da waɗanda suke koyi da shi wa ya kasu da fadlu hakan nan mutum ɗaya da yake sallah zai kudurci a zuciyarsa assalamu alal mala'ika yin sallama ga mala'iku shi ga irin waɗannan bayanai bayanai da suke buƙatar dalili sosai da sosai Allah ba ta muku yanke da kyau na farko dai akwai sallama ta fita daga sallah wanda yake malai yake ce mana sharaɗi ne sai ka yi niyyar hakan fita daga sallah ko ba sharaɗi ba ne masa sallama ta mai kenan ta ɗaya sai sallama ta biyu ta dama akwai mala'ika to kenan idan mamu zai sallama biyu domin a daman shi akwai mala'ika ai shi ma zai iya yin sallama ina mutum kiyasan kenan ko da babu wancan dalilin ai mun ta dalili kuma kaira ce ce lafiya ta ma'an to ko da ma hakan ne mamu zai iya yin sallama biyu yayi ɗaya a damar sa dan akwai mala'ika sannan yayi ɗaya a hagu dan akwai mala'ika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 duk waɗannan sallama guda biyu sallama ta farko ne take ta wajibi yana ji da ke ko ta biyu ba wajibi ba ce kuma cewar ba wajibi ne ce ba shi ke nuna kuma mutum kare yi ta ba ya waka da ita dan da sunnonin da musaban da sunne ne ake cikin wasu gurabu da mutum ya samu matsala a su a cikin sallah قال رحمه الله الحادية عشرة الاعتدال في الفصل بين بين الأركان قال الحادية عشرة تقوم شاء الاعتدال شنو جديتوا في الفصل بين الأركان لو كتير دوبا كان ركني دولة نيكا جديتوا لو كتير دقوة يبان كياسا أبو كذا كتير لو كتير دقوة يبان كياسا دول يبان كياسا kana ruku'i wanda lokacin da kake sujjada kowa ya zanta ya san kana sujjada الثانية عشرة تقوم شديدنا الطمأنينة في أركان الصلاة كلها قيامها وركوعها وسجودها والرفع منها وبين السجدتين والفرق بين ال... والفرق بينها وبين الاعتدال أن الاعتدال في القيام مثلا انتصاب القامة والطمأنينة استقرار الأعظام قال رحمه الله الثانية عشرة تقوم شابيو فرلا تقوم شابيو الطمانينة نطوة في أركان الصلاة كلها أتشيرك ونصلى بك متن يتبت يا تار هانك لن تولي ذا صلى من إتنكي بل bayan la ilaha illallah babu abin da yake sallah balle fita wai ya kai ta ma su yi kafada da kafada annabi kuma ba a darasin da ya gabata har lokacin da mutum yake kura ta biyo shi za ki ya biyo shi an ambaliyar ruwa ta biyo shi barayi suka biyo shi ba a ɗauke mai sallah ba in yake fuskanta nan ce alƙibla ina fata san ko ko san ba karaman al'amari ne wala ka dole mutum ya tsaya ya sallan nan kada mutum ya mai da sallan nan wata abubuwa sakamakon wata abace kawai da dama an riga an saba ya tafi ko a kai da shi kenan kaga mutum yana sallah fatal fatal fatal fatal la ilaha illallah kaga mutum yana alwala yana sallah yana kamar wani inda wani banya in yi sallar daga kai yake sama inda wani zai ganci zai ganci lafiya ta ina ka barwa ne sai ce eh ya gare shi dai kamar yana hada ma kwasto shi kaya ne domin shi saboda tsabagen sallar shi ko a masallaci baya zuwa ko a kasuwa baya zuwa masallacin kasuwar sallah a a cikin shagon shi da yake matsatsi a cikin zai ɗauko wani ɗan kwali ya shimfiɗa yana sallar yana ɗauko wannan uh, oro yana mai da shi yana ɗauko wannan suga yana mai da zanen ta faɗo to da kai da ka wuce ka ɗauka yana haɗa mu kwasto mashi kaya ne ina ba ta hukunci wannan da ke ko to da kake matsaloli da yawa masallaci a kasuwa wanda zai iya zuwa masallacin kasuwa in sallah ba a'a shago biyu uku sun sai tabarma kun sa'a sai kaga ga an zauna minti goma ba wanda ya ce kanka kun bi nan da ke ko amma ya tashi ya tafi masallaci sai ta ce daga shagon shi zuwa masallaci daga gidan shi zuwa kasuwa ina ne fi nisa daga gidan shi zuwa kasuwa ya fi nisa akan daga shagon shi zuwa masallaci amma zai ga daga shagon zuwa masallaci yana faskara amma daga gidan shi zuwa kasuwa kuma ba fuskara Allah salamatu lafiya Allah ta'ala ya sauke dole ne zama mutum ya daidaita a sallar shi a ruku'i kulli ha qiyami ha tsayuwa wa ruku'i ha da ruku'i wa sujudi ha da sujada wa rafi' min ha da tasowa wa bayna sajdatain da zakanin sujada guda biyu dole ne zama duk wanda ya ganka ya san abu kaza kake قال رحمه الله والفرق بينها bambancin tsumani nake ya bayyana al-i'tidal da bambancin daidaituwa kaga al-i'tidal daidaituwa a at-tumani natu natsuwa menene bambancin su kuma ne yake annal al-i'tidal fil qiyam abin da ake ne da daidaituwa fil qiyam a tsayuwa masalan misali inda zamu dauki lafazin daidaituwa a tsaye intisab al-qama shine mutum ya tsaya cin shine abin da ake nufi da al-i'tidal ya tsaya cin ba bai rangada nan ba bai kada nan ba wa tumaninatu abin kuma da ake nufi da natsuwa istiqrarul a'za kowace gaba ta tabbata a inda take a lokacin da kake sujada da muka faɗa da su dukkanin gaban sujada su tabbata a lokacin da kake ruku'i duk abin da yake ya kamata yi balance ne daidai a ruku'i ne shi ake nufi da atumaninatu a lokacin da kake zama duk wani nau'i duk wata gaba ta san duk wanda ya ganka ya san cewa zama kake kada wani ya ganka ya ce lafiya wani ce eh to ni da na gano shi kuma yana leƙa wani mazarari haka dan shi bai fahimci zaman sallah kake yi ba ko zaman sallah yake yi ba Allah ta'ala so الثالثة عشرة ترتيب الأداء أداء وهو أن يكون الإحرام قبل القراءة والقراءة قبل الركوع والركوع قبل السجود والسجود قبل السلام قال رحمه الله الثالثة عشرة فرن لا تقوم شاء أكو ترتيب الأداء جيران تو بايد سلاة جيران تو سلاة تيجي وقيدا وهو شيني أن يكون الإحرام كبر حرام نية كذا شيء قبل الإراءة فهي كراتو ترى جيركو يانا يعني دي مسينيا سيدا مسينيا كمل فاتحة سيدنا عيدة كجيرة الإحرام ما يجي نجي أنا sai ya takbir ta ihram sai ya sake mai ta fatiha ko ba wai mai ta fatiha ba sai ya fatiha nan ga cewa mai ta kamar kada su sai kenan kun ga wannan da kyau ko wal qira'atu kuma a samu karatun sallah qabala ruku'i kafin ruku'i ba wai sai mutum ya yi ruku'i sannan ya karatun sallah ba wal ruku'u kuma a samu ruku'i qabala sujud kafin sujada ba sai mutum ya yi sujada sannan ya ce zai yi ruku'i ba in yi magana ki ta a surata ali imran ya maryamu rabbi kunti li rabbiki wasjudi warka'i ma arraki'in asan Najeriya da suke kowa sai ya fahimta sa kowa sai ke shi na ya samu dalili Allah salamatu lafiya qala rahimahullah wa sujudu qabla salam kuma a sami sujjada kafin a yi sallama ba sai mutum ya yi sallama kuma kuma ya zai ce zai yi sujjada ba kai dai mutum ya sallar harbatu ba a ya yi sallar da yadda annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare yake sallu kama ra'aytu min usalli mun mai da hankali sosai waɗannan abubuwan da ake faɗa a darasin mu yau kabaliya da ba'diya ba ta ɗauke su saboda girman su قال رحمه الله الرابعة عشرة الموالاة فيجب إلقاء أجزاء الصلاة وأركانها يلي بعضها بعضا من غير تفريق قال الرابعة عشرة faralla ta ƙarshe ta goma sha hudu kasa mun yi magana a farko cewar falilla ta farko da malamai suke sa shi ne shagal lokaci kuma mun yi shi a baya lokacin shirin sala almuwalatu ne mutum ya yi sallar bai ɗaya lokaci guda sai malai ce fa yajibu iqa'u ajza'i sala kenan ya zama yana zama wajibi iqa'u wangar da ajza'i sala abin nan karkasuwan sallah ɗin. gaban sallah din gaɓoɓuwan sallar tun da za a yi akwai rukuri akwai sujada akwai tsayuwa akwai ne akwai kaza mutum ya kawo su wa'ar arkani ya da rukunan sallah din ya li ba'du ha ba'du sashin ke yana bin sashi min ghairi tafriqin ba tare da ya rarrabe ba ba wai sai yayi rukuri yanzu in ya kammala rukuri ya taso sai zai sallami ko soma shi ko ya je ya sauke yaro da ruwa sai ya dawo ya zai huce sujada in ya sujada ya dawo ya kammala ya kammala sujada guda biyu ya miƙe kafin ya fara karatu sai kuma ta je ta iza wuta ko ta juya talge da na a kaga wannan ayyar da zama sallah ba kenan kun zai ce da ke ko shine abin da malam ya kawo Allah ta'ala ya ji shirka fara Allah ta'ala ya rahmashe shi Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da mun karanta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu kun bayanci tambayar da ko yake cewa a duk lokacin da aka yi tambaya aka yi karatu mu sallamar ma mu sallama uku abin ya kan rikita shi sai ni kuma na ce sau da yawa na kan ce in na samu lokaci zan yi bayani na faɗi wannan lokacin da nake a kabari ina jin na faɗi wannan lokacin da nake a shimawi da izinin Allah ta'ala zan samu lokaci in yi bayani inganci ko rashin inganci tunda yau zaka fiyar an riga an sani yadda eh, mutum da ya sallama uku an riga an sani ba shi ne matsala ba shin ya inganta cire shi ya zuwa ga manzo Allah ko bai inganta ba Shi ne maganar da ake magana ko da izinin Allah ta'ala wannan samu lokaci mu ƙara bayanin da akwai darasi a gaban mu ko a ko a risala insha Allah ta'ala me hukuncin wanda yake ya karanta ya sani wannan an kalli mutum mai ma da ya sani din cewar an karanta cewar da abin da liman ne kai a lokacin da liman ya taso ka taso ko ka gama ko ba gama ba sai shi kuma ya ji wannan karatu kuma ya sani amma sai ya ƙi wannan yana rage ma kanshi lada ne domin inda ma ju'ila lil imamu li yusamma an sanya liman yi don a koyi da shi yanzu yana neman ya ware kansa kenan Allah ta'ala ya sauke ya rabbal lahu bihamdika shara Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk